Assalamu alaikum, maraba da zuwa tashar Hausa Daily Times TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana karrawa da rika samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. Mai martaba tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta rage kashe kudaden da take yi na gudanarwa musamman kan majalisun tarayya. Muhammadu Sunusu ya yi wannan kira ne yayin wata tattaunawa ta musamman a kan yadda za a sami ci gaba mai ɗorewa ga tattalin arziki bayan wucewar annobar coronavirus. Tattaunawar da ta gudana a yanar gizo-gizo. A yayin tattaunawar tsohon sarkin ya ce, abubuwan da jihar atalanta da ke kasar amurka take samarwa a cikin jihar kadai ya fi waɗanda najeriya baki ɗaya ke samarwa kuma atalanta ba ita ce jiha mafi arziki a amurka ba ba don na raina najeriya ba amma adadin ciniki da kamfanin kera motoci na tesla kadai ke yi a shekara ya ninka kudin kasafin najeriya na shekara yanzu ba za mu dawo mu dinga miƙa daidai da tsayinmu ba? Ko kuma bai kamata mu dawo mu duba irin kuɗaɗen da ake kashewa da shi kansa kundin tsarin mulki ba? Ila ta hanyar rage yawan majalisa a koma amfani da tsarin majalisa ɗaya maimakon guda biyu da ake yi a yanzu. su kuwa ƙananan hukumomi a kyale su da ma'aikatan ƙananan hukumomi domin riƙa gudanar da su. saboda rage kudaden da ake kashewa a kansu a gaskiya muna buƙatar yin tunani domin mu rage kudaden da ake kashewa a cikin gwamnati domin a sami ci gaba mai ɗorewa da yake mayar da matani ga tsohon sarkin mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi osinbajo ya ce babu shakka muna gudanar da gwamnati mai faɗi da kuma tsada kamar yadda ka sani kundin tsarin ƙasar nan yake waɗanda ke da ikon rage faɗi da kuma tsadar gudanar da gwamnati musamman kan batun rage yawan majalisa su ne 'yan majalisun da kansu hakan yasa nake ganin abu ne mai wuya mu samu abin da muke so saboda haka ina tunanin muna buƙatar gabatar da muhawara ga 'yan ƙasa akan wannan batu sannan akwai buƙatar mu tabbatar da cewa mun rage yawan kuɗaɗen da muke kashewa kan gudanar da mulki maimakon mu kashe su wajen aiwatar da ayyukan ci gaban ƙasa daga ƙarshe farfesa yemi osinbajo ya ce a yanzu haka kuɗin gudanarwarsu ya kai kusan kaso saba'in na kuɗaɗen harajin da suke karɓa don haka ya ce ya zama dole su rage faɗi da tsadar gudanar da gwamnati ƙarshen rahoton kenan ismail karatu abdullahi outside the daytime TV.